ai dole na yadda da ikon Allah abin da ya samu Abdullahi nima yana iya faruwa a kaina ban fi karfin ikon Allah ba muka ji Alhaji Ahmad ya shiru yana sauraron magana Hajiya Bilkisu hakika ya san sun yi kuskure da suka ɓoye mata ba su faɗa mata gaskiya ba ya ba ta haƙuri sannan ya ce ta taso su je asibitinta ga Abdullahi to na ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba Hajiya Balkisu da Alhaji Ahmad sun shiga ɗakin da aka kwantar da Abdullahi suka gan shi a zaune a kan gado. Abdurrahman yana ba shi shayi a baki yana sha. Sauran 'yan uwan nasa suna tsaye a kusa da gadon suna kallonsa. Hajiya Amina tana gefe a zaune tana jan casbi. Da sauri Hajiya Bilkisu ta karasa wajen Abdullahi ta ce, "Sannu Abdullahi, ashe haka Allah ya kaddaro maka to Allah ya baka lafiya a bana." Allah ya sa wannan shine kafara Abdullahi ya ce amin hajiya ta ta matsa kusa da shi ta tofa masa addu'a a jikinsa ta shafe masa jikinsa Abdullahi ya ce na gode hajiyata. na ji sanyi sosai da kika yi min addu'a sauki ya fara zuwa mun Allah ya ƙara sa mun sauki ce amin abbana sai abdullahi ya kalli hajiyarsa ya ce hajiya an yi bikin haniya ta ce a'a ba a yi ba a bana ya ce sai yaushe ta ce da sauran kwanaki zai kuma yin magana abdurrahman ya katse shi ya ce don allah ka daina yi mana magana wannan yarinyar ina ruwanka da ita haniyar banza haniyar wofi abdullahi ya yi sauri ya kalle shi sannan ya dawo da kallonsa wajen hajiyarsa ya ce hajiyata kin ji wai haniya ce banza da wofi kafin hajiya bilkisu ta yi magana yan uwansa sun yi suka ce kana fama da kanka za ka da mutane da wani magana haniya ina ruwanka da ita suka rufe shi da fada hajiya bilkisu ta garan abdullahi ya ɓaci ta matsa kusa da shi ta ce rabu da su bana, kyalin su kaji ho? abin ya ba su dariya suka ce hajiya mun taɓa miki ɗan autanki ko sai ko hajiya amina ta ce kuma tsokana ta sa kuka taba mata dan autanta kun san hajiya bilkisu ba ta so alhaji ahmad ya ce abdullahi hajiya kwanta ka gaji ko farin ciki ya kama abdullahi ya ce kai gaskiya kuna ji da ni allah ya bar kowa da yan uwansa amu suka yi dariya gaba ɗayansu suka ce amin abban hajiya to haniya kuwa tun ranar da abdullahi ya hatsari take kwance babu lafiya jikin nata ya ƙara rikicewa ba ta mm, ba ta mm, mm, da ta buɗe bakinta za ta yi amai kawai sai dai a ga ta yi aman jini haka jini yake fitowa a bakinta kamar fitar ruwa gashi biki ya gabato yau sauran kwanaki uku amarya jiki ya yi tsanani alazakar kuwa ya ce biki sai an yi shi a satin ba za a ɗaga bikin ba haka za a kai ta gidan mijin da ciyon idan ta je gidan mijin ta warware a can ba yadda hajiya umma ba ta yi da shi ba a ɗaga bikin ya ce shi sam ba za a ɗaga ba bikin abbas jahaniya kamar an yi shi an gama ta yi iya bakin ƙoƙarinta a ɗaga bikin ya ki amincewa to ba ta da yadda za ta yi dole ta ta haƙura har wajen mai maganin da suka amso mata magani kwanakin baya sai da suka ƙara komawa wajensa ya kuma haɗa mata magani ya ce a je a mata amfani da shi ya ce ba wani abu bane ke damunta miyagu ne suka sata a gaba amma tun da an haɗa mata wannan maganin insha Allah za ta samu sauki a je a yi mata amfani da shi suka biya shi kuɗi masu yawa suka dawo gida suna dawowa gida hajiya umma ta ya mata amfani da maganin da suka amso ta yi mata wanka da shi sannan aka yi mata hayaki da maganin ciwo dai babu wani sauki sai na Allah aniya sai an kwantar da ita sai an tayar da ita tana kwance ba mm ba mm, mm. umma fa ta rude banda kuka babu abu ne take yi da an yi motsi sai ta ce su hajiya bilkisu ne suka kama mata ya suke so su cinye mata kurwa duk ta bi ta rude ta koma kamar wacce kwakwalwarta ta tabu shi kwalar zakari yana ta harkar gabansa ya ce aure babu fashi sai an yi auren a lokacin da yasa ba zai daga ba to can ko saratu ita da asama'u suna zaune a gaban boka yana yi mata bayanin yadda za ta yi amfani da magani boka ya ce mata idan kina so maganin ki ci yi aiki yadda kike so to fa dole sai kin hada da makirci sannan za ki ga aikin maganin Saratu ta ce boka kamar ya zan yi makircin boka ya kalle ta ya ce ki fa mace ce kin fi ni sanin ta kan wannan bangaren aiki na in baki magani ba in koya miki yadda zaki ma makirci ba na gama nawa aikin sauran naki aikin saratu ta biya boka kuɗin maganin da ya sa mata suka tafi ita da asama'u to ana gobe dauran auren haniya saratu ta kai wa haniya ziyara tana zuwa gidan su haniyan ta ga gida a cike da 'yan uwa da abokan arziki ana ta hidimar biki ta ce kada a ce bikin haniya ya zo ko ta faɗa mu hajiya umma ta hango saratu ta kira sunanta saratu ta je wajenta ta gaida ita to yadda ta ga hajiya umma fuska babu walwala sai jikinta yi sanyi sosai hajiya umma ta ce taso in kai ki ɗakin hanniyar ki ganta saratu ta taso ta bi bayan hajiya balkisu suka shiga ɗakin hanniya likita yana sa mata da ƙarin ruwa da 'yan uwan hajiya umman mutum biyu a ɗakin suna zaune a kusa da hanniya saratu tana ganin halin da haniya take ciki ta fashe da kuka ta ce yanzu haniya ke ce kika koma haka dama baki da lafiya me yasa kuwa a waya baki sanar da ni ba in zo in duba ki alkawari bai ce haka ba haniya ita dai haniya tana kwance tana kallon ta hawaye ne kawai yake zuba a idonta saratu tana kuka haniya tana kuka abin tausayi likita ya gama sa mata ƙarin ruwa ya tafi hajiya umma ta kalli haniya ta ce sannu haniya da ɗagawa mahaifiyarta ta kai ba mintuna ashirin ɗakin ya kasance daga haniya sai saratu kawai a ɗakin saratu ta matsa kusa da ita tana yi mata sannu haniya ta ce wa saratu yanzu kuma haniya a haka za a yi bikinki a kai ki gidan miji ba za a ɗaga ba Aniya ta buɗe bakinta a hankali ta ce mata Abba ya ce ba zai ɗaga ba ko gawa ta za a kai gidan abba sai an kai ni gidan a gobe to me yasa abba zai yi haka baya ganin halin da kike ciki ne insha Allah to auren ki da Abbas alheri ne nan gaba sai kin yi mamaki insha Allah Haniya ta rintse idonta tana jin takaicin Saratu ta rasa dalilin da ya sa saratu take goyon bayan ta auri abbas ko ganin shi fa bata taba yi ba amma ta fi son sa da abdullahi ko bata san idan tana faɗa mata cewa alheri ne aurenta da abbas baji take kamar tana watsa mata wuta duk wanda yake goyon bayan aurenta da abbas bakin mutum take gani zai take babu babban makinta a duniya irin wanda ya nuna mata baya son abdullahi wanda ya goyi bayanta kuma akan aurenta da shi tana ganin farin mutum ne shine babban masoyinta a duniya saratu ta ci gaba da yi mata nasiha a kan ta yi haƙuri da auren abbas haniya ta ɗaga mata hannu alamar ta daina yi mata magana haka ta ishe ta saru ta ce au ba ki son magana don na yi miki nasiha to allah ya baki hakuri. ba ta ce mata uffan ba ana cikin haka wayar haniya ta yi ƙara ta kalli inda wayar take tana can kan saman sef ɗinta ta ce da saratu ta ɗauko mata wayar saratu ta ɗauko mata wayar ta duba ta ga sunan abdullahi wani kululun baƙin ciki ya taso Saratu da ta ga abdullahi ne ya bugo wa haniya waya ta miƙa wa haniya wayar cikin ɗoki da farin ciki haniya ta ɗaga wayar ta ce ranka ya daɗe masoyina da fatan ka ji sauƙi sosai ina nan a kwanci ban da lafiya hankalina yana wajenka har yanzu zuciyata ta kasa samun natsuwa saboda har yanzu idanuna ba su ga halin da kake ciki ba a yaushe bakina yana yawan yi maka addu'ar allah ya baka lafiya abdullahi ina addu'a allah ya ɗauki raina cikin gaggawa a yau kafin na zama mata a abbas abdullahi ga wasiya zan bar maka don allah idan allah ya sa ka yi aure ka haifi ya to ka sa mata sunana yadda ba za ka manta da ni ba tunda allah bai kaddar zan haihu ba a duniya abdullahi ka yi shiru ina fatan ka ji abin da na ce maka cikin sanyin murya mai ban tausayi abdullahi ya fara magana ya ce haniya ki kwantar da hankalinki na samu sauƙi sosai magana da nake yi miki ma yanzu gane a gida an sallamo ni daga asibiti na ji sauki sosai amma haniya ban ji daɗi ba da kike roƙon allah ya ɗauki ranki a yau haba haniya ki dogara da allah mana akan wannan lamarin shi ya kaddaro mana haka allah bai ƙaddara aure tsakanina da ke ba don allah karki ce za ki tayar da hankalinki zuciyarki ta buga haka kawai a yau kika kwanta kika mutu abbas bai yi asara ki ba ni na yi asara ki har abada don kina mutuwa zai je ya nemi wata matar ya aura shi kenan ya manta da ki to don allah ya ki kwantar da hankalin ki samu lafiya ki warware a yi shagalin biki da ki ki yi wa mijinki biyayya don allah aniya kar ki yi da za ki saba wa ubangiji ya yi fushi da ki aljanna ki fa tana ƙarƙashin ƙafan mijinki Allah ya ba ku zuriya mai albarka ni ma ki min addu'a kin ji haniya ta ce zan yi maka addu'a abdullahi baki na zai kasance ko da yaushe a yawan yi maka addu'ar Allah ya maka albarka ta ce na gode haniya ta ce don Allah abdullahi a yau ina son mu haɗu da kai in yi maka ganin ƙarshe ce haba haniya ya zaki ce ganin ƙarshe zaki yi mun mutuwa zaki aure fa ba mutuwa ba ce ko ke ba yar uwata ba ce wata rana za mu iya haɗuwa da ke ko a hanya ne balle ke yar uwata ce dole za a yi sabgar da za mu haɗu tare da ke sai haka ne to don allah ka zo to ko da daddare ne in ganka ya ce ni ke haƙuri ba zan iya zuwa inda ke ba yanzu kin kusa zama mallakin wani haɗuwanmu da ke a yanzu idan aka gan mu tare komai na iya faruwa a kan mu za a iya yi min wulakancin da aka ga dama kin gani na jawo kaina ko me aka yi min ko ba na son in janyo abin da za a zargan min iyayena da an yi abin da za a zage su gwamman mu haƙura da haɗuwar ki haƙuri kin janiya kawai sai ji ta sa kuka abdullahi ya ruɗe ya hau kiran sunanta ina aniyar ranta ya ɓaci kuka kawai take yi yana ta kiran sunanta amma ta riga ta aje wayar tana ta kuka ga ihunta yana ji a wayar amma ta ki ɗaukar wayar ta kuma ki yin magana abdullahi ya gaji da yin magana ya kashe wayar tasa saratu kawai ta zuba wa haniyar ido tana kallonta tana kuka cikin zuciyarta kuwa faɗi take yi insha allahu ita abdullahi zai aura ana cikin haka yan uwan haniya suka shigo ɗakin suka ganta cikin wannan yanayin suka hau tambayar abin da yake faruwa ba ta iya ba su amsa ba kuka kawai take yi babu ƙaƙautawa. suka tambayi saratu me dalilin da haniya take yin kuka saratu ta ce musu ita dai ta san abdullahi ya bugu waya ba ta san abin da ya ce mata ba kawai ta ga ta fashe da kuka kamar hajiya umma ta ce wato ke dai haniya har yanzu ba za ki fitar da wannan mayin yaron daga ranki ba ko me za ki yi da mayi hmm, Ban banda hauka irin taki suka yi ta faɗin maganganu saratu tana jin su mamaki ya kama ta ta ce au daman abdullahi maye ne shi ne ya sa aka hana shi auren haniya saratu ta gama jin abin da yan uwan haniya suka ce da abdullahi ta ce to ni dai haniya na tafi gida sai gobe zan dawo ta yi musu sallama ta tafi saratu tana shiga mota sai ta ɗo wayarta ta kira abdullahi sai ta canza layi ta san idan ta kira shi a layin da ta saba kiransa ba zai daga kiranta ba shi yasa ta kira shi a wani layin tana bugawa ya daga ta ce na san baka gane ko wace ce ba abdullahi ya ce wace ce ta ce ni ce saratu kawar hanniya har zai kashe wayar sai ce bari dai ya tsaya ji abin da za ta ce masa ta ce haniya ce take faɗa min yanzu da na je gidansu wai dalilin da yasa aka hana ta aurenka wai kai maye ne kai da mahaifiyarka shi yasa iyayenta suka ce ba za ta auri maye ba ta haifi 'ya'ya mayu tashin hankali abdullahi ya ji magana kamar saukar mashi ya ce ce ta faɗa miki haka da bakinta? e ita ta faɗa min yanzu ma daga gidansu nake ya ce na gode miki da ke ka faɗa min wannan maganar zan buga wayar haniyar yanzu za ta kuma magana sai ya kashe wayar a fusace ya nema nambar haniya aka yi sa'a yana bugawa ta ɗaga tana kuka tsawar da ya daka mata shi ya sa ta tsaye da kukan nata abdullahi ya ce ashe mun ba suna kike yi bai yaudara ta kike yi kina faɗa wa duniya cewa ni maye ne shi yasa aka hana kike aure ni a gidanku to na gode miki haniya sakamakon da zaki mun kenan to ki je ki aure Abbas ku haifi ƴaƴan da ba mayu ba sai kashe wayar Aniya ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Abdullahi washe na ce maka kai maye ne na Abdullahi tuni ya kashe wayar nan ta kuma rushewa da wani sabon kukan masu aro assalamu